من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وقدوتنا معلمنا وقائد ركبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بسنته وزاهد جهاده وزاد أن هرماته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Allah ya kawo mu wannan majalisi namu wanda muke karanta waɗannan littafai guda biyar a ranar 25 ga watan dulqada Kiran ma'aiki sallallahu alaihi wasallam 1436 kuma takwas ga watan tara ne ko takwas ne tara ga watan tara 2015 idan ba a manta ba muna cikin sirar sahabi na 45 a cikin wannan littafi wato abdullahi ibn umar radiyallahu anhuma za mu tashi al'adabu ma'a sunnatin mutahhara yadda shagiduna abdullahi ibn umar radiyallahu anhuma ya kasance mai ladabi ga sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam dama malamai suna cewa akwai al'adabu ma'a Allahi akwai al'adabu ma'a rasulillah sannan akwai al'adabu ma'a sha'irin nas akwai yi ma Allah ladabi akwai yi ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ladabi daga cikin yi ma annabi sallallahu alaihi wasallam ladabi akwai gasgata maganganunsa akwai bin umarninsa akwai hannuwa game da abin da ya hana akwai sansa akwai son mutanen gidansa akwai son sahabbansa duk wannan yana cin al'adabu ma a rasulillah sallallahu alaihi wasallam to al'adabu ma as-sunnatil mutahhara يد سجلنا عبد الله بن عمر يقشا شيمي لدى بيني يصنع النبي صلى الله عليه وسلم ما ليش كان عبد الله بن عمر شديد التمسك بالسنة سجلنا عبد الله بن عمر تشن أبن دعك مسا شيدا يا قسن شيم تنمي أن ذقو السنة النبي صلى الله عليه وسلم أمه من تابنا نائش تشي ما رأيت أحدا ألزم للأمر الأول من ابن عمر haka na na'ishi ta ba da shaida game da shi to shine nan mala ya sake da mana da bayani yake cewa كان عبد الله بن عمر شديد التمسك بالسنة عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يا قسم شمي سنن الركوع سنة النبي صلى الله عليه وسلم لا يكاد يشذ عنها قيد أنملة سيدنا عبد الله بن عمر بايا قسم شي واي شذوذي أبن داكي شي مشذوذي شيني سابعوا سيدنا عبد الله بن عمر بقسن شينا سابع ما سنة النبي صلى الله عليه وسلم قيد أن ملا خودا دا إنشي ديبني قيد أن ملا abin da ake ce ma al'anmula shine nan saman yatsa ai shine al'anmula nan in an ce in an ce al'usbu shine kwara ɗaya wannan amma al'anmula wannan kenan ya fi zuwa a jam'i shi yasa mutane sun fi sani al'anamil ko addu alaikum lanamila min alghayb ba haka suke ba ko eh to ai saman ake cizawa wannan zubin ko balarabi sai ce gaba ki daya غيري جنا وأنا المعذب فيكم فكأنني سبابة المتندم ko haka mai hikima ya ce gairi da na wa anal mu'azzabu fikum wani na ya je ta'addancin ba ni ba أما وأنا المؤذب فيكم سيأذبكم أني ذا أذبت وكأنني سبابة المتندم كي كاشي كل نيني أظن من ألم من ندامة الكسائي شيني أنشي أندم الناس أنشي دي ندامة يحكى سي سي da ya raba yatsan shi biyu Husa'iyu ba shine shugaban shine andamun nas في قوادنا حين ومن الأدلة على ذلك دقا كن دليل أن دسكي تبت الدشيد دا أكما عبد الله بن عمر أكن شواشي شديد التمسك بالسنة نه الأول نفركو النافع أنكبو دقا نافع مولان سكو مولى بن عمر مولى بن عمر أن ابن عمر كان يتتبع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل مكان صلى فيه سجلنا عبد الله بن عمر يا قسن يتتبع ينا بيبير آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم قراب النبي صلى الله عليه وسلم في كل مكان صلى فيه دين ديقا النبي صلى الله عليه وسلم يسلى شما سيابو أن وجن يسلى دين inda ya taba صلى الله عليه وسلم sallah a wuri to shi ma حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم نزل تحت شجرة حر أن نزل سما يعتبر سوقاء قشوة بشيا فكان ابن عمر يتعاهد تلك الشجرة في سجلنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يكسن كل يناب ونبشيا كل ينازوا وجنتا فيصب في أصلح الماء لكي لا تيبس في جينا زبا ما أسلم توشا بشيا في زبا ما توشا هو saboda kar ta bushe likai la tai basha dan kar ta bushe ba ku manta ba a karatun bayan mun yi bayani cewa wannan ya saba ma fahimtar mahaifinsa sayyiduna Umar radiyallahu ta'ala anhu shi bai ganin a wannan tatabbu wa atari rasulillah sallallahu alaihi wasallam domin zai iya kaiwa zuwa ga fitina shi yasa ya ce asara shajaratul ridwan ko shajaratu bi'atir ridwan yace asari ta istisalin ta kawai saboda za ta iya haifar mu da mutane fitina to wannan sayyidina abdullahi bin umar radiyallahu ta'ala anhuma an san shi an masa shaida game da wannan tsananin bibiyarsa da son sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam shi yasa ai shi yasa ko fatawa abdullahi ya bada su tari abdullahi ibn umar ya bada fatawa ya bada fatawa hadisan sa mawqufai to su tari malamai suna ganin su marfu'ai ne kuma ka'idarsa ita ce ko tambaya aka masa sai ya kawo maka aikin annabi sama ko kuma ya kawo maka magana annabi sallallahu alaihi wasallama kawai to an kawo wannan magana wa qala nafi'u nabiyu sannan nafi'u dai almajirinsa kuma maulansa yace an ibn umar daga abdullahi dan umar قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو تركنا هذا الباب للنساء وترانا ما sama ya nuna wata kofa sai da mun ba wannan kofar mata kawai su rika shigowa a bamma mata wannan kofar qala nafi'un al-imam nafi' yace falam yadkhul minhu ibn umar hatta mat tun daga wannan lokacin sayyidina abdullah ibn umar bai sake shiga wannan kofar ba tun da manzo Allah su salama ya ce lau tarakna hadha al-baba lin nisa to shi kenan fa taraka halin nisa kawai tun da mazan sun ya faɗi wannan magana abdullahi har ya rasu bai sake bin wannan kofar ba tun da an ce lauta rakna hazal babalin nisa da mun san man ba wannan kofar eh, ga mata to wannan cewa lauta rakna hazal babalin nisa din kamar kamar <coughs> eh, kamar ba a yi ba kamar ba a yi ba tunda lau aka yi a wannan sun yi amfani da lau kuma cewa sai na abdullahi ibn umar bai sake shigar ta bai nuna kila abin bai yiwu ba ba a maida ita ta matan ba to shi yasa amma shi tun da ya ji annabi sun ya ce law tarakna hadha al-baba lin-nisa to fatarakahu shi ya ba wannan kofa wala yadkhulu minhu har ya mutu to haka ta faru an san shi da wannan وعن ناس إن أيضا عن ابن عمر أنه كان في طريق مكة سيدنا عبد الله بن عمر يا شيء أهنير مكة يقوم برأس راحلته يسنيها شيء يتأيو دكان أبن هوانسا يسنيها شيء دوك سدكان ويقول شيء يرأتيوا لألا لألا خفا يقع على خفه يسي وتكيل خفي يداتي دا hukun annabi sallallahu alaihi wa sallam wato watakila inda muke bin nan kila annabi sallallahu alaihi wa sallam ya taba bin so ka ni ma in taka wajen da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya taka ya'ani khuffa rahilatin nabi sallallahu alaihi wa sallam yana nufin khuffi ko kuma takun kafar taguwa annabi sallallahu alaihi wa sallama ana cewa akwai al-khuff in an yi amfani da alhuf ba ga dan adam ba to ana nufin dabba abin da raƙumi ko in an ce hafir kuma ana nufin doki ko manzala su salama ya ce la illa fi khuffin aw hafirin aw naslin su uku duk wasa bai halasta ba sai wasa uku a wannan hadisin ko dai wasan da za a yi na raƙumi a yi training ɗinsu ko kuma na dawakai ko kuma abin nan na kibau to to shine wannan la'alla khuffan yaqau ala khuffi ina fata wata kila takun raquma ta ko taguwa ta ya dace da takun taguwar annabi sallallahu alaihi wasallam والظاهر أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يمشي براهلته في هذا المكان ما ليتي أبن ديك بي أفيلي وتكين سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يا جاء النبي صلى الله عليه وسلم ينابون ونن هنيرشي وشي ما سيبي تدومين ذاتي دا النبي صلى الله عليه وسلم دو ونن ما لم يسقن من تشدداته من شاف لا سوى ما لم يسنى سوى لا يزال الاختلاف موجودا في الأمة الإسلامية ما دام هناك متشدد كابن عمر ومتساهل كابن عباس وشاذ كابن مسعود حقا سقى شحارة وأننا عبادي لا ننقدا إن كان لمن تشدد أن أنت أواسو صد توسيك سامو عبد الله بن عمر إن كان لمن تساهل أن شيء أسوك أقاسو صد شيك لمسيدنا عبد الله بن عباس in kana neman kuma wanda so tari za ka ga bai cika tafiya tare da sauran mutane a fahimta ba shine sayyidina abdullahi ibn mas'ud radiyallahu ta'ala anhu shi yasa an ana tarihin tarihu tashri' al-islami in ana kawo al-madaris al-fiqhiyya akan kawo madrasatul ra'ayi ko sai a ce wanda ya fara assasa ta shine abdullahi ibn mas'ud shine mu'assisu madrasati ahli ar-ra'ayi shi yasa ai ta zo daga kufa sa al-imam abu hanifa khawfuhu radiyallahu ta'ala anhu tsoron sayyidina abdullahi ibn umar ga Allah قال رجل لابن عمر يوما يا خير الناس او يا ابن خير الناس وترانا وني يا سيدنا عبد الله بن عمر سينا مسا كراري ينا cewa يا خير الناس يا fiyayyen mutane او يا خير يا ابن خير الناس ko kuma yace ya dan fiyayyen mutane haka haka wani ya ce masa faƙala sai ce ma ana bi khairin nasi wala ibn khairin nasi ni ba ni na fi kowa ba a cikin mutane kuma ba baba na ya fi kowa ba walakin ni abdun min ibadillahi shi dai ni bawa ne daga cikin bayin Allah arjullaha ina fatan gamuwa da Allah lafiya ya ban lada ya shigar da ni aljannarsa wa akhafuhu sannan kuma ina jin tsoronsa ina jin tsoron ya shigar da ni wutarsa ina tsoron ya bata aiki na ina tsoron kada ya zama ayyukan da nake bai ansa ba ina tsoron kuma ya ki gafarta min zunubaina duk wannan yana cin alkhaus wallahi lan tazalu bir rajuli hatta tuhlikuhu yace wallahi na rantse da Allah lan tazalu bir rajuli ba za ku kyale mutum ba hatta tuhliku sai kun halakar da shi Aku ku je kuna ta yaban mutum dama manzon sama ai ya faɗi ya ba mu umarni cewa masu yabo ma a watsa musu kasa a baki ko hadisi ne sahihi mutum yazo yana ka? yana ta yabo yana ta yabo yana ta yabo to kadi muka ka watsa masa a baki duk da wasu malaman hadisi sun yi sharhi suka ce nan ana nufin watsa mushi kasa a baki ba na nufin ka ɗibo kasa ba in kai banza da shi ko kuma ka hana shi shi yake nufi da ka watsa masa ƙasa in ka watsa mishi ƙasa kuma abu ya zama da damuwa kaga ai abin nan dai ana nuna ba a yadda da abin da ake yi ba kuma sau tari in yabo yawa komawa yake yi ya zama zagi musamman mutumin da zai yabe ka dan ka bashi wa idan ru'un madahan ra'an linawalihi wa atala fihi faqad arada hija'ahu duk mutumin da ya yabo wani ya ƙara yabansa wa atala fihi ya tsawaita amma linawalihi dan ya bashi to faqad arada hija'ahu to so yake yi maka zambo so yake kure ka wanda kai yabo ba a son sa da yawa ana bukata ana san a mutumin da ya cancanta a shi sannan malamai suka ce in ka san in ka yabi mutum zai ja masa fitina to ka taimake shi ka ka yabe shi sannan kai kuma an yabe ka ka yi addu'a Allahumma la ma bima yaqulu واغفر لي ما لا يعلم واجعلني خيرا مما يظن يا الله كين سرتي يا الله مدوكين كذا كاما نزا أبن دي فدي ما نينا تي بيل با سنة يا الله كغافر تامنا أبن دي فدا بيسن با سنة يا الله مدوكين سرتي فسن يعني يدي بيل باكا إيه سن يعني إذاكا in fi haka sannan ɗaya daga cikin magabata yana cewa kun bima ta'rifu bi nafsika awsaqa mimma yaqulu an-nasu fika fa innaka a'lamu bi nafsika minhum kun awsaqa ka zama kafi amintuwa da yadda kai ka san kanka fiye da yadda wani zai faɗa abin da yake gani game da kai domin kai ka sanin kanka ko ba ka bane bal insanu ala nafsihi basira walau alqa ma'adira ka fi sanin kanka so da in wani ya zai ce kai ne kaza kai ne kaza kai ne kaza to kada ka yadda da wannan yaban kada yaban nan ya rudar da kai ce ai ku ne kaza ku ake ji da ku ai ku ne masu zamani ai kaza shi kenan to kai ka dawo kai makan ka faɗa kaga shin me ya faɗa abin da ya faɗi nan gaskiya ne in ya faɗi gaskiya shi kenan dama ga addu'ar da kai sayyidina abubakar radiyallahu ta'ala anhu ya kasance irin wannan addu'a yake yi sannan kuma sai ka zo ka ba kanka hisabi kada wannan yabo ya rudar da kai shi kenan a ce ai shi kenan sai ya zagayo a ce ai da an zagayo garin nan gabaki ɗaya ya ka ake ba ka da maki eh? an ce kai ne ka ci komai to haka ake ma shugabanni wani zuba, shi yasa suka fi shan wahala za a je a ce masu ai kowa na yaban su kowa ya yarda da su kowa ya yarda da su ko su je duk abin da suke daidai ne hmm? Allah shiryatar da mu